بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا ما بعد إخوة الإيمان أهيكم بتحية إسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا أسبت goma ga wata ramadan ƙarshen goma ta marmari in ji yara suka cewa akwai goma ta marmari akwai goma ta wuya gobe za a fara goma ta wuya muna da rai insha Allah Allah ya ba mu ikon tafiyar da ayyukan ibada ciki cikin sauki ba tare da wayar ba amin kuma ya cika mana lada sannan kuma suka ce wai akwai goma ta dokin sallah to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da yi mana jagora ya ganar da mu littafin sa da kuma ba mu ikon aiki da shi bisa jagorancin fiyayyen talibai na muhammad sallallahu alaihi wasallam gabar eh, tafsirinmu a yau daga kan aya ta biyu a cikin suratul hajj har yau darasin mu bai gushe ba yana bayani akan abin da shafi tauhidi bayanin sifofin ubangiji da ayyukansa da sunayensa tsarkaka da kuma fada da shirka da kuma nuna mummunan makomar mashirkai in har mutu suna shirka allah ya tsare mu daga shirka da haka sai allah ya ce wai za tutula alaihim ayatuna tuna billahi بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا kuma idan aka zo ana karanta musu ayoyinmu wanda shine alkur'ani su suwa ake karanta mawa masu bautar wani allah mashirikai waɗanda a waccan aya da ta gabata allah ya zarge su da cewa suna bautar koma da bayan allah abinda allah bai saukar da wani dalili akan yin wannan bautar ba sannan kuma su ba su da wani ilimi da za a kirga wanda suka dogara shi suke bautar wani allah ƙarshe ya nuna cewa dukkan su gaba ɗaya ba su da mataimaki shine ya ci gaba da bayyana mana irin halayyarsu ta ƙiyayya game da ayoyin Allah yake cewa idan an zo ana karanta masu ayoyin inji ubangiji bayyinatin wanda suke ayoyin alkur'ani musamman ayoyin tauhidi ayoyin aƙida ma'anoninsu a sarari suke da an karanta ma baka bukatar sai an maka fassara musamman su wa'anda ayoyin suka sauka a wajen su karan farko wanda larabawa ne to da zara an zo an yi wannan karatun an ce ƙala Allah to shi kenan ta'arifu fi wujuhin ladina kafarul munkara za ka ga alamar ƙiyayyar wannan littafi da ƙiyayyar wannan karatun da rashin jin daɗin wa'annan ayoyi a huskokin kafirai al'adar mara gaskiya dama haka take shi baya so a zo a faɗi aikin da yake yi mara kyau so yake a yi shiru ya ci bilis kai karke ma so yake duka ma a narke a zama shi don kan ma a zarge shi wannan haka ɗabi'ar ɗan adam mai laifi take yawwa amma mutumin da yake na kirki to kullum idan aka zo aka ce mai ka ƙara kirki to shi daɗi yake ji sai ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah gashi an ce musu masu imani kuma an ce kuma su ji tsoron Allah to sai su ƙara jin ƙwarin gwiwa har ma an san da su kenan suna ma jin har ma an karɓi imaninsu gashi kuma ana ƙara ba su wani darasi domin imani ya ƙara tabbata ya ƙara kama ƙasa amma su mushrikai su kullum ba sa so a faɗi mushirkancin da suke yi kuma sun ƙi bari ai ya kamata in ba ku so a faɗa to sai ku bari duk mai laifi in bai so a bankaɗo shi to ya bar laifin mana ba shi kenan an huta ba ya ce za a ga alamar ƙiyayya a fuskokin waɗanda suka yi kafirci ba kawai nuna ƙiyayya kurin suke tsayawa a nan ba ya kaduna ya tsuna billazina ya taluna alaihim ayatina za ka gansu kamar za su afka su cinye masu karatun ayoyinmu ɗanye su cinye su ɗanyu haka za ka gansu wato kaga idansu ya kaɗa ya jajir jiyojin wuyansu sun tashi magana in za su yi kawai cikin wani irin wato wata irin husata kamar za su kumbura su fashe kawai dan an ce abin da suke yi ba kyau ul ka gaya masu a fa'unabbi'ukum bi sharrin min zalikum su yanzu a wurinsu alkur'ani sharri ne domin yana bankaɗa su yana tona musu asiri ko haka ba yana fayyace rufa-rufar da suke yi ta girmama wani allah ba allah ba ta bautar wani allah ba allah ba saboda haka su a wurinsu ƙur'ani ya zama musu alaƙaƙai ya zama musu matsala ya zama musu sharri saboda haka sai allah ya bi su a yanda suke ɗauka alkur'ani ya ce ba kuma ga sharri ba ka gaya musu ka ce wai shin kuna son in ba ku labarin abin da ya fi ayoyin alkur'ani nan sharri da zamowa matsala a wurinku an gane ku kamar sun ce eh a gaya mana ko sun ce eh ko ba su ce eh ba to ga amsan sai aka ce annaru wuta ce wadda za ku koma cikinta ka san dai duk yadda ayoyin ƙur'ani suka bakanta muku rai suka dame ku yanzu to ba su kai wuta damun ku ba wa'adaha Allahu alladhina kafaru wanda Allah ya alkawarta ta ga kafirai babu wanda ya isa ya hana kafiri shiga wuta kuma in ya shiga ya shiga kenan domin alkawari ne na Allah kafiri ya shiga wuta wa bisal masiru makoma ta Allah ta'ala ka kiyaye mu daga shiga wuta Allah ka kare mu daga bin hanyar da za ta kai mu wuta ya Allah ka tsare mana imanin mu ka tsare mana ibadar mu ya ubangiji da falalanka da jin kanka to aya ta gaba malam yayi mata shimfiɗa kamar yadda ya saba wani lokaci idan darasi ya canza ko an zo da wani sabon hukunci to sai malam ya ishara ya dan haska domin fahimtar saƙon ta yi wa mai saurare sauƙi insha Allah shi ne yake cewa lamma bayyana ta'ala anna ibadata ghairihi min al-asnam lam takun ala asasin ilmiyyin ma'qul fassala dhalika wa daraba mathalan aqrab ila afhamihim yayin da a can baya Allah subhanahu ta'ala yayi bayanin cewa bautar wani wanda ba Allah ba daga cikin gumaka da sauran abeban da ake bautata ma ba Allah ba ko su wane ne in dai an bautata masu an bar Allah ko an bautata masu an hada da Allah duka dai ɗaya ne wannan ibadar lam takun ala asasin ilmiyin ma'qul ba a gina wannan ibadar ba akan wani tubali ko wani tushe ko wani ginshiki na ilimi da jahilci akai da ka aka yi kunne ya girma kaka aka yi amma ba da ilimi aka yi wannan bautar ba sannan kuma a jahilcan ma salimin hankali lafiyayyen fitra za ta kyamaci wannan bautar lafiyayyen hankali zai tsani a ta mu wanda ba Allah ba domin bahaushe yana da wani karin magana ma ko da an dawo hausa ya ce in baka iya kyauta ba ba mai baka to sai dan canza kaɗan ce ma'ana in baka iya biyayya ba da ladabi to kai ma wanda ya kyautata ma ko to ubangiji subhanahu wata'ala wace irin kyautata ce bai ma adam ba ɗauko misali kai karan kanka kai ba ka nan lokacin da ubangiji ya tanada maka iyaye ko kana nan ba ka san yadda aka yi ba shi ubangiji a kyautata da ya maka ya sama maka uba ya sama maka uwa ya shirya hanyar da za su haɗu ta hanya ta shari'a su zama auren juna ya hore ma babanka damar riƙe mahaifiyarka yana kawo mata abinci tana gyarawa su taru su ci suna nan ana rubuta musu ladan zamantakewa su ta sunar aure har allah ya azurta su da kai su kansu ba su sani ba su dai abinda suka sani sun san su ma'aurata ne kuma sukan yi kwanciyar aure shikenan su ji daɗin su gari ya waye mai gida ya fita fa nema ita kuma uwar gida ta ci gaba da kula da gida ana nan ana nan allah azurta su da kai suka yi farin ciki suka ji daɗi sai allah ya sanya musu ƙaunarka da tsananin tausayinka wani abu ya zo ya cutar da kai sai inda karfinsu ya kare shin wannan duk ba goma sha ta arziki ba ce Allah yake maka aka hore maka masu gadi masu tsaranka, masu jin wato in za da a taba ka gara a taba su idan ba ka da lafiya ba su iya bacci musamman uwa dan namiji yana ɗan karfin hali yana da dauriya sannan yana da tawakkali haka dai zai ce to ai komai na Allah ne nan da nan ka dame su da kuka ya yi lallashi ya yi lallashi sai ya tattara sai ya miƙa ma uwa da ya dan bingire haka sai bacci ya ɗauke shi ya ta share bacci har ma da mun shari zai iya yi amma ita wallahi ba za ta iya ba wai wannan tsananin kauna da mahaifiyarka take maka sai kai duk Allah dan ya gatanta ka yi maka wannan ya yi ta tarairayarka tun jikinka kanka bai iya tsayawa rauni ko ta ina har ka zo kai karfi kila ma ya hore maka hanyoyin sana'a da shauransu shi yanzu ka yi karfi ka san mai kyau ka san mara kyau ka san mai daɗi ka san mara daɗi kila kai ma yanzu har ga naka iyalin ka fara tarawa duka gata ne Allah ta'ala ya maka abincin da ya ga dama ya baka kake ci suturar da ya hore maka kake amfani da ita ka rufe tsaraicinka matsugunin da ya hore maka ko da haya kake biya to daga ni'imarsa ne ya hore maka abin da zaka biya haya don haka cikin ni'imarsa kake ta wandaka kake kara kaina kake kaiwa kake komowa sannan in ka mallaki wani abu daga abin da Allah ya mallaka ma ne hankalinka kwakwalwarka basirarka lafiyarka da komai daga Allah yake shin dan Allah in dai kai dan kirki ne in akwai wanda za ka girmama ka yi ladabi ka sakar mashi ragama al'amarinka akwai kamar Allah bai kamata a ce ka rike wani daban irin rikewan ma da za ka yi ma Allah ba na kuma karbi da Allah kawai ka rike wani can wanda shi ma bai makansa ba to mun ji shimfiɗar ita wannan aya don haka sai mu miƙa ma alaramma sai ya karanto mana ita ya ayi man nasu duriba masalu تدعون من دون الله لن يخلقوا ضبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى sai ya sake zuwa da alkhitabul makki wato salo irin na kiran bayansa amma wanda an fi saba jinsa a surori irin na makka wato kirare irin na makka wanda yana game dukkan jinsin dan adam baki da kuma wannan shine wuri na hudu a cikin wannan sura wadda irin wannan usulubin na kira ya zo ayar farko يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سآية تبير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم سيكون مولين هدو آية 49 من تابع faɗin Allah ta'ala da ya ce wa manzansa "Kul" ya ayyuhan nasu inna ma ana lakum nadhirun mubin to daga nan kuma sai wannan wurin ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u la ya ku mutane baki dayan ku an buga wani irin misali fastami'u lahu ku saurare shi ba ku ji shi ba a'a ku saurara ma'ana ku ba da aran kunnuwanku ku kasa kunne ku maido da hankalinku Allah ne ya buga misalin yana gayyatar mu mu saurari misalin mu ji shi gwari-gwari dalla-dalla filla-filla sanka-sanka tangaran ba ka cewa ba gane wannan misalin ba wallahi sai dai ka ƙi da gangan ka ce ba za ka yi aiki da shi misalin shi ne innan ladina ta da'una min dunillah lallai haƙiƙa waɗanda kuke wa bauta koma da bayan Allah nan ba ragin ɗaka ba a cire duk wanda ake bauta masa wanda ba Allah ba to duka in ka tattaro su da mutane da aljanu wani suna bauta aljani Allah ya faɗi mana haka cikin suratu saba ko ma haka ba akwai masu bautar aljani baka gan shi ba amma kuma kana bautata mashi ya aka yi ka bautata ma abin da baka gani firgita da kake da shi a ranka game da shi da kuma ɗaukar yana iya sarrafa rayuwarka yadda di ya ga dama yana iya sa maka kowane irin bala'i a tunaninka kuma ka yadda da haka don haka idan an gita maka wani sharaɗi wanda aka ce yin abu kaza kamar matakala su ne to kana kafa kafa ba za ka yi wannan abin ba ƙasar nan muka taso muka ga an haramta shara da daddare wai shara da daddare takala ce ga aljanu aka hana jifa da daddare nan ma duk jifan aljanu ne da wasu abubuwa na canfi haka aka jingina idan haka aljanun ba masu suka zo suka zama maka wannan sharuɗan ba amma kawai kunne ya girma kaka a gargajiyance a jahiliyance an zo da wa'yansu sharuɗa in ka kuskura ka makala zuciyarka ga wannan sharuɗan ka yadda har zuci nau'i ne na bauta ai bauta ce saboda dama ai ba wani abu bane bauta ita ce biyayya ai tsananin biyayya ga doka ko ga wata ka'ida ko ga da tatsuniyoyi ma a ƙasar nan an bautar da mutane a kan giza da koke da makamantansu allah ya sauka to allah ta'ala ya ce ku saurari wannan misalin a ci gaba innan lazina ta da'una donin la lalle haƙiƙa wanda kuke bauta koma da bayan allah lan ya dubaban da ɗai har abada ba za su iya halittar ƙwayar ƙuda guda ɗaya ba da mutanen da aljanin da mutanen kirkin waliyan an gane ko bale kun wanda ba waliyan ba to na annabawa daga cikinsu duka in an haɗa su kaf da zai yiwu a haɗa su a wani fili wata farfajiya kowa ya ba da gudunmuwa da fasaha da balaga da kimiyya da duk abin da ɗan adam ke moro ko yake mallaka don samar ma kansa wani abin da yake bukata to duk kowa ya haɗa gudunmuwarsa su haɗa ƙarfi su halicci ƙuda nasu wanda ba na Allah ba Allah ce ba za su yi ba shi za sai aka kawai aka kawo abin kawai siga qat'iyya kawai an gane ko aka ce lan yakhluqu dhubaban har abadan abada ba za su taɓa iya halittar kuda ba to ba ma wannan ne abin da zai baka mamaki ka gane ashe dai kowa bai isa ba sai Allah sai an je mataki na gaba wai kudan da zai taso ya hau hurarsu in sun dama ko miyarsu in sun an aje masu ko zumansu in an aje ko menene nasu na amfani an ce su mushrikai a wancan lokaci saboda girmama gumakansu sukan zo su masu shafa su shafa masu mai an gane ko ko irin man ɗanyen mai haka man shanu a bi su a mulke jikinsu su rika sheki wai duk gata ne ake masu dijji da su ake yi to shi kuma kuna da karambani sai ya zo ya hau kan gunki sai ya ta tsakurar wannan man ya ta ɗiba ya ta wasan shi da shi yana caccaka yana caccaka to sai aka ce su gumakan dukkan su wanda ake bautata ma ba Allah ba da za su haɗa ƙarfi zo su yi wa ƙoƙarin kama ƙudan nan su ƙwaci iya haƙƙin su man da man da ya ɗeban masu aka ce nan ma ba za su yi ba raunin su ya kai rauni <laughs> ko dai su zalunce shi shine su kashe shi gaba ɗaya shi ya ga ba kashe su ya ba in sun kashe shi to sun zalunci ƙuda abin da ya kamata suke da halaccin yin shi shine wanda ya zalunce ka ka da ma mun karanta wata aya ko wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi summa bugiya alaihi la yansurannahu Allah wanda ya tashi rama zaluncin da aka yi mai sai ya rama daidai da zaluntarsa da aka yi ai bai laifi ba sai aka zo aka yi mai taron dangi a mai rubdugu Allah ya ce wallahi na taimake shi masu taron dangi zan yi maganin su akan shi to yanzu wannan su yi adalci ƙuda ya zo ya ɗaiban maka hura wadda aka dama maka aka ɗan aji kafin ka iso kila ya zo ya ɗan ɗiba to shi kenan baka yadda ba baka yahe mashi ba don haka sai ka ƙwace hurarka to ka kamo shi shi ƙudan sai ka ƙwato iya hurarka sai ka sake shi ya tafi zai yiwu yanzu ni dai ba zan iya ba wallahi ba zan iya wannan ba ban sani ba ko anan kila ko to idan din nan ba wanda zai iya to Allah bai halicci mutumin da zai iya yin haka ba tun da ya fara halitta kenan idan wannan ɗan kankanan aiki amma ya gagari ɗan adam ashe ɗan adam bai cancanta a ta mashi ba yawwa Allah shi ne kaɗai ya cancanta a ta mashi wa in ya salibhumu zubabu shay'an idan kuda ya kwace masu wani abu ɗan ƙanƙane haka an gane ko la yastanqizuhu minhu ba sa iya kwato wannan abin daga kudan kuda ya tafi lafiya su kuma sun kwato abin da kuda ya satan musu ba za su iya ba sai ce da'ufa talib wal matlub da mai nema da wanda ake nema wurinsu su duk sun kasa duk sun yi rauni an yi haihuwar guzuma da kwance uwa kwance shi da yana takamai yana da uwa da haka yana kokarin ya dagargara ya tashi ya je ya kama nono ya tsotsa to ita ma ga ta nan rakwab ba ta iya tashi shi kuma ba zan iya shan nono a kwance ba <laughs> yanzu waye a ɗaliba a nan wurin mushiriki mai bautar wani Allah wane ne almatsalubu a nan wanda aka bauta ma ba Allah ba shi ne almatsalubu to da mai nema da wanda ake nema wurinsa duk sun kasa ashe dukkansu su bari kacokan su koma wajen mai abin shine wanda yake tsayayye da mulkinsa a kowane lokaci Allah shine gwanin buga misali shi sa mai sharhi da ya zo ma kawai shi bai ma a wata lokaci da aka ce ya ayyuhan nasu kawai su ce almushrikuna kama a tsarar dogo hanya ya ayyuhal mushrikuna duriba masalin fastami'u lahu innal ladina da'una ma'ana ta'buduna min dunillah ma'ana ghayra Allah wa humul asnam sune gumaka da kuke bauta musu ma Allah ba lan yakhluqu dhubaban har abada ba za su iya halittar kwayar kuda guda ɗaya ba yanzu za ka ga bature dan tsananin karambanin tsiya ya je ya yi robot a kasashen da suka ci gaba inda komai an gyara ba tuddai da kwazazzabai da tsallacen kafin ka tsallaka can in ba ka isa abu kai ma ka fada wani lambatu robot za a tura shi kasuwa ya je ya wuce fane kuma ya dawo da remote control da aka yi mashi wato butum-butumi irin na roba mai aiki da lantarki sukan yi shi a ɗaki har ya goggoge kujeru haka da teburan ɗaki in wani ya zautu sai ya tsammanin kamar bature ya yi mutum wallahi bai yi mutum ba inda za a gane bai yi mutum ba za a ɗauke wuta <laughs> ya zai ya share teburin mu gani <laughs> kaga ba zan iya ba sannan kuma kasuwan da ya je ya cefa ne shi mai sai da kayan miyar ya dan canza wuri ya dan kara gaba da kafa biyar dama daga gidan remote ɗin da aka yi mai an auna daidai da kafan kafan nisan da zai je gurin to in je nan kuma nan zai tsaya sannan remote din zai sa za a motsa ya mika kuɗi a yau ce fa ne da yadda kashi a zuba ya juyo to iya tafi kenan da mai kayan miyan zai matsa gaba remote din remote din ba zai iya ba kuma dabarar shi ta kare da haka kaga ba mutum bane sannan ba zai ci abinci ba ba zai kashi ba ba zai numfashi ba ba za ka ce sannu da zuwa bai ce yawa sannu sannu sannu kaka shi ba mutum bane ba sannan abin da ake ce ma halitta wadda Allah ya lashi takobin shi kadai ke yi shine duk abin da in an samar da shi zai rika karuwa da kansa yanzu wannan robot din da aka yi kaddara a yi mai sigar mace a yi mai sigar namiji sai a rika kwantar da su gado daya a daura je kama a daura aure dan bature duk zai iya wannan sakarcin ya ce ya daura masu aure ya ware masu daki a ware masu gado su rika kwanciya zuwa wata shida mu duba mu ga koma ta yi ciki <laughs> eh? za ta yi ciki ta haihu a kaga ba halitta ba na kira ne akwai bambanci tsakanin halitta da kira halitta ita ce abin da za a samar da ita tun a gani a rena a matsayin abin tausai sai ta yi ta karuwa ta yi ta karuwa har ta kai ganiyar girmanta ko ce yanzu rimin ƙofar gidanka ko kukar ƙofar gidanka wanda saboda girma ma kila yanzu ta yi kogo har ana shiga ciki kila saboda girmanta sa'ad da ta tsuro farkon wata. dan yatsa tsabi in ka san haka zaka tsige ta ko wahala ba ko jibi ba zaka yi jama'a haka ne ko ma haka ne Abin da zai sa ma sai ka hada yatsa biyu saboda ɗaya da za ta manne jikin ɗaya ma da yatsa ɗaya za ka tuge ta ita wannan kukar ko ita wannan tsamiyar ko wannan kawurin ko wannan ko menene amma yana nan yana girma yana girma yana karuwa yana karuwa sai ya kai inda Allah ya ga dama ya kai sannan kuma sai ya zo ya rika raguwa ya rika raguwa har kwanansa kuma ran da ya kare shi ma ya mutu wannan shi ake ce mahalitta haka dan adam yake yanzu muka yi misalin da digon mani ne ayat da ayat da aka karanto ta biyu cikin wayannan ayoyin masu alkhitabul makki ko fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin to kaga dan adam haka ya faru shine wai yanzu an baka lafiya lau kowace gaba na ansawa wai kuma kana kumburi kana cika baki kana alfahari ku billahi lazi duk garin nan wanda duk ya ce maku kule sai kun ce maci cas billahi ni wallahi duk wanda ya ci tuwo da ni miya ya sha ƙarya kake wallahi tuwo na ci wallahi inda ya kai da muka zauna muka ci ka gundumo lauma ni ma na gundumo ka ce wai ni miya na sha wai duk wannan ba lafuzza ne na alfahari da tokabo da jin kai da wata tsiya wai kawai dan an bashi lafiya sai ya rika jin kamar shi ya kansa yanzu rana dan jeho mai dan kai ba ma dan kakkana ba barbashi ya fada mai ido yanzu hankalin zai tashi bari a aiko wani aikakken kiyashi ko sauro ya danna cikin hancinsa ya ƙi gaba ya ƙi baya wallahi duk wannan kumfan bakin da ka ji na yi wallahi malam yanzu zai zama abin tausayi yanzu za ka ji na a ta wurin likita ina likita duk hankalinsa gaba ɗaya duk abin da ya mallaka a duniya a lokacin wallahi ya mance shi ya sauro sauro wannan da ya shiga ciki kuma Allah ya hana sauran mutuwa in gatsiya shi ma likitan a hana ya gano a kwana bakwai ana haka ka kai da mutum zai fita hayyacinsa kawai an baka kawai dai kana kana abu kana kana hura hanci kurin ta inda Allah zai kullo maka a gane kasawarka ai abu ne mai sauƙi duk ka bi wannan ka kafe tsari saboda sauro Allah ya sa mu ji tsoronsa yanzu dan adam ba gane hikimar ubangiji ba subhanahu wa ta'ala ya yi maka kafofi da na shiga da na fita kowace da amfaninta na fitar aka ɗau matakai a kai sai da nufinka